بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أول بياد أن لم أفيد يساكي حتى مونا صيفية دام كاشي درس منا شاهد نعم شاهد نعم درس نقوم شاهد كراتم من آه، التاكين حسن المسلم أمانا سعيد بن علي بن وقت وطفاني رحمه الله تعالى عندي كرم تدمو zikirori da addu'o'i da ya kamata musulmi ya yi amfani da su musamman wajen katange kansa ko kuma fatan allah ya tsare shi ya katange shi daga dukkan shururi da shaidanu da sauransu za mu tashi addu'a ta uku ko? addu'a ta uku duk dai a cikin addu'o'in da ake faɗi ba da alisti istiqab minan nau nawm wato an farka daga bacci فإن الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره أخيك وأنت هذا سئيانه الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي في وأذن لي بذكره يعني ما قلنا رد روحي وما قدام ظلم ما قلنا صبودا في بتشي كمرأة لا يوم في الليل يعني ما قلنا dawo da shi mutum ya farka daga bacci Allah ne dawo masa da ruhunsa to zai yaba wa Allah ya gode masa akan wannan ya ce alhamdulillah illazi afani fi jasadi ina yabo ina godiya ga Allah wanda ya bani lafiya a jikina afa ana nufin ya tsare tsarewa inda daga nan ne aka samu al'afiya shine ba su ke cewa lafiya shine mu'afati dama shine Allah tsare mutum ba afuwa ba Allah ya tsare ka daga sharruri wani abu da zai cutar da kai Allah ya maka maganinsa ya hana shi cutar da kai din to haka zai faɗi wannan sannan ya ce wa radda alayya ruhi Allah da ya dawo min da ruhi na wa azina li bi zikrihi kuma ya bani izinin a ambatansa ilimi kauni da shari'i eh, kauni da shari'i dama an yi zama shari'i an kauni ne ko? a kusa wannan idan an ce da irada da izini ba ana saka su kashi biyu ba shari'iyya ko da kauniya to haka nan in an ce izini abin nufi allah maɗaukaki ya ba da dama yawwa ya ba ni dama har na yi zikirin su tun da zikirin abun umarni a yi shi ne kuma in ya auku daga mumini to ya auku ne da izinin allah shar'i wa kauni kauni shine qadari na halitta allah halitta shi ya zama haka asalin wannan hadisi hadisin abu huraira ne a tirmidhi ya shi kitabu da awas babu ma a fi du'a'i idza awa ila firashi babin abin da mutum zai ce idan ya koma makwanci zai kwanta lambar hadisin 3401 al-imam al-albani a cikin sahihu tirmidhi ya yi hukunci da cewa isnadin sa hasan asalin asalin hadisin ya shafi abinda za a faɗa lokacin kwanciya ne tare da abinda za a faɗa in an tashi domin da shi malam ya kakkasa abubuwan ya ciro iya abinda za a faɗi lokacin kwanciya abin da tashi daga bacci ya fara faɗa to zai zo nan gaba kuma ya maimaita shi cikin abin da za a ambata in za a kwanta an gani asalinsa abu huraira radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakari radiyallahu ta'ala anhu shi ne yake cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza qama ahadukum an firashihi idan ɗayanku ya farka ya tashi daga shimfiɗarsa wato ya farka daga bacci sun maraji a ilai sannan sai ya koma zai sake kwanciya faliyan bi bisani fati izari to ya kaɗe wannan wurin kwanciyar tasa da gefen mayafinsa gefen gwadansa ne izari yauto kwarjalle da yake daurawa zai kwanta kamar ka ce mayafi kamar mayafi gefensa shine sanifa sunansa ke sanifa yawwa tunda yana da sanifa guda hudu kwana-kwana to guda daya ya samu sai kaɗe salasa marratin har sau uku kun ga ashe kaɗe makwanci yayin kwanciya ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal umarni in za ka kafin ka kwanta kada kada ya zama cewa daga ka dawo daga inda ka dawo kana so ka kwanta kawai sai ka jefa jikinka kan gado ba a son haka ka yi kokari ka kaɗe gada, ka ɗauke filalluka ka ajiye su a gefe ka kaɗe sosai saboda baka san me a kwance a wurin ba wani abu da zai iya cutar da kai hissan da ma'an abin da za ka iya gani da kuma abin da yake ba za ka iya gani ba ma'ana eh, abin da yake mai cizo da kuma abin da ya shafi aljanu duk ana samu to wannan kadewa tana korewa kuma sannan sai ka zo ka karanta wannan addu'a to shine abin da yake nufi annan falyan fubu bi sanifati صنفت إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه من كل lokacin da ya farka ya tashi mutum ya tashi cikin ko bukatar bayan gida ta kama su in farka din ya shiga bayan gidan ai zai dawo ya sake kwanciya in niyyar ya sake kwanciya din ba tashin karshe ba ne to shi ake zance a nan domin bai san abin da ya maye masa ba a wannan makwanci nasa sawa'un gado ne ko katifa fa'idat ta ja'a in kuma yake shingida ya sake kwanciya falyakul to ya ce kun ga nan ya haɗo da hadisin me za a ce ko addu'ar da za a ce in za a kwanta yau sai ce ya ce bismika rabbi wa ba'tu jambi da sunanka ya ubangiji na kwantar da gefen jikina wa bika uku? da sunanka kuma nake daga shi mana ya Allah da kai da sunanka nake kwanciya da sunanka kuma zan tashi ne ma'ana fa in amsakta nafsi to ya Allah ina roƙonka in ka rike min raina yayin da baccin nan ya zo ya zama kenan ban farka ba na tafi lahira a haka farhamha ya Allah to ka ji kan wannan rani wa in arsaltaha in kuma kasa kiran ma'ana aka dawo min da raina ne na farka daga bacci fahfamha ya Allah ina roƙonka ka kiyaye min wannan rai bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abin da kake tsare bayinka sami'ai da shi fa'izar sai ƙaba to yayin da kuma mutum ya farka daga bacci ko wani a lokacin da zai kwanta ne ba in kuma ya farka daga bacci falyakul sai sai alhamdulillahi allazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa azina li bi dhikri to kun ganin ne mahallin da muke ne an fahimta za ka asalin hadisin abin da yake tafe da shi kenan cewa ya karantar da mu me za mu faɗi lokacin da aka farka daga bacci zai zo kuma lokacin kwanciya cikin addu'o'in da ake faɗi duk wannan ɗin za ta shiga shi za ka in ka riƙe hadisin yanzu ko da ke iya wannan yanzu a kan su mutu za ka in ka zo haddarka ka haddace iya wannan zance alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi in kuma ka so ka samu hadisin gaba ɗaya sai ka rike shi ka haddace sai ka faɗa lokacin kwanciya ko lokacin da kuma ka farka ɗin sai ka faɗi iya wannan Allah ta amfani wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa na farko bacci mun samu koda daga Alƙur'ani. Allah sun ta'ala ba mu labari Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha ko wallaci lam tamut fi manami Allah yana karbar rayuka shine ya tawaffa al-anfusa hina mautiha yayin mutuwarsu Allah shine mai karbar rai Allah shi ke kashe kowa daga kaga ya mutu babu wani da yake mutuwa ko wani ya kashe wani da kashin kansa kuma ko ba yaddar Allah abin ya faru ba in ka ga mutum ya mutu to ajalin sa wallati lam tamut wadda bata mutu ba kuma ita ran domin rai a larabci mace wallati lam tamut ran da bai mutu ba fi me fi manamika ai ya ha fi manamika idan wa fatu, abinda ayat take nuna yake zaka ashe kenan bacci ma mutuwa shi yasa ake kiran bacci mutuwa karama eh, al-mautu as-saghir ko al-asghar hmm. ah, wannan hadisi yana koyar da mu abubuwa da yawa iya su din zan ambata na fa'idoji ah, da yawa malamin ya ambace su daga cikin abin da za a ambata min alamatik tawfiq an da al yau yawmahu bihamdi rabbi daga cikin alamar Allah ya ba wa mutum taufiki da dacewa daga dakatar a rayuwarsa shi mutum ya fara yininsa da godiyar Allah kaga farkon tashin ka mai kake alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa azina li bi dhikri kana fadin wannan kaga wa ka fara godewa da yaba Allah yana da cikin fa'idar wannan hadisi ya zama a ranar ran da ka fara farkawa to ya zama abin da za ka fara yi shine yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wal iqraru lahu bil ubudiyyah da kuma tabbatar masa da cewa kai bawansa ne shi abin bautar ka ne kai za ka bauta masa shi ne mai iko a kanka inda ka ce alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi ko wa radda ilayya ruhi wa ni bi zikri wannan wuri ka tabbatar da ubudiyya ga Allah wannan shine fa'idar zikiri ya zama zuciyarka kullum a damfare take da ubangiji tunaninka Allah ambatanka Allah yabonka na farko abinda zaka fara ambata a rayuwarka a wannan rana shine wa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ake son mutum ya nisanci wasu abubuwan da ba zikirin ba idan mutum ya saba da wake-wake kafin ya kwanta to yana farkawa waɗannan abubuwan su za ka bi suna zuwa masa ba zan ce ka gwada ba don ba abin alheri ba amma duk wanda ya saba wake-waken wani abu yana yawan mimita kowa ka sha tashi da ka haddace ko wani abu da sai ka ga farkon fara tashinka daga bacci sai ka ji waɗannan abubuwan suna neman su zo maka amma idan ka saba da zikirin Allah to wannan abin shine zai zo maka ka kwanta da ambatan Allah to da ka tashi ba kuma da ambatan Allah ka tashi don haka yana daga cikin alamar tawfiki a buɗe yini da godiyar Allah da tabbatar da cewa shine abin bauta ga bawa abu na biyu malamai suna cewa alfadin alhamdulillahi shine afdalu min mutum ya ce hamdan lillah eh, mutum ya faɗi alhamdulillah ya fi a cikin mafi yawan addu'o'i manzan Allah sallama da bikirinsa wanda yake akwai maganar hamdu to yana fara da alhamdulillah to ya fi mutum ya ce hamdan lillah ya annal itiyana billahi dalilun ala istiqaqi llahi lil hamdi al kamil to mun ka faɗi wannan kace da alifun da lam kasa alhamdu to ya fi nuna cancantar Allah da cikakkiyar yabo da kamala eh, in ko kace hamdan lillahi zai iya zuwa hali ne ma na siffar ka kai قمت حمدا لله جلست حمدا لله شربت أكلت حمدا sai zama wasafin ne ka gaba wasafin Allah ka direct ka fara ambata an fi so kuma ka fara ambatan siffar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah cewa al-sana'ul mutlaq la yastahiquhu illa Allah shine ma'ana yabo kammalalle to babu wanda ya tantance shi babu wanda ya tantance shi sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu na biyu ke abu na uku kamar da malamin ya kawo a nan cikin sharhinsa yace min tamami yaqdati al-abd wa ulu himmatihi an yastakmira ni'mata al-mu'afa yana daga cikin fadaka hakikanin fadaka mutum ya farka daga bacci ya tashi ba a cikin magagin bacci yake ba to daga cikin babbar ni'imar bawa da zai samu ta farka wasa daga bacci da kuma uluwun himmarsa wato zama himma sai babba ana san mumini ya zama mai uluwul himmati yana ne ma'anar uluwul himma wannan abin da muka yi hasararsa ko in ce muka rasa shi abin mutane da yawa mutum kada ya zama mai kasala zama mutum yana da tsomoki yana da ambishin maɗaukaki tunaninsa mai zai yi amfanar da shi me zai yi amfani da al'umma ba kullum kasala da lalaci da sallama wa shaidan ba ba a san mumini ne sallama wa shaidan daga abu ya zo maka ka ce a to shi ke ba da abu ya kare ba a ba a san haka kullum ka rika sa ran ina san in samu abu kaza kuma insha Allah zan same shi kar ka saki da wuri ka nema ba ka samu ba Ko koma duk abin da dan adam ke samu da zai amfani shi duniyar nan da lahira to karka yi saurin saki mu yanzu za ga mutum saboda dunuwi himma za ka iya cewa ko kaskancin himma himmar mu ba maɗaukaki ya bace cewa daga musamman samari yana buƙatar a faɗakar da su a kan irin wannan sai ga mutum aiki yake nema ya je sau ɗaya an ce babu ya je sau ɗaya an ce kai da allah ka yi haƙuri kenan sai haƙuri ana so ka sake nashi ka sake koma saboda wannan abin da kake shine tsare mutunci ka je wurin da ka cancanta ka je ne ba bara ka je ba ba cewa kai a ɗauka a baka ruwa kuɗi ka je ka yi kefa ne ba wannan shine kaskanci amma ka nemi a baka aiki a inda ka cancanta kana da takarda kana da qualification inda ake nema da experience to ka je ka nema kada ka zauna ka zama malala shi abin nufi to mutum daga cikin cikar faɗakar mutum da kuma alamar cewa shi mai himma ce maɗaukakiya an ya tasmira ni'matul mu'afa yayi amfani da ya ribaci wannan ni'imar da Allah ya masa ya tashi lafiya mutum nawa suke tashi ba su tashi lafiya ba in ko ka tashi lafiya akwai buƙatar ashe ka gode wa Allah yau fil jasadi a jikinka fi ma yanfa'uhu yawmal qiyamati musamman kai amfani da wannan lafiyar da Allah ya baka cikin abin da zai amfani ka gobe kiyama me zai amfani ka gobe kiyama da zikirinka sallarka da sauran ayyukanka na kwarai ka mai kyau da Allah zuciya gare safa'in kalbi ka tashi ba hasada babu kiyayya ba nunkufurci ba gaba da kowa salim salim kalau zuciyarsa wannan ni'ima ce ba karama ba amma an ka tashi kana babu dama ka kwanta babu zikiri kana jin haushin wani hasada ta cika ma zuciya ka tuno wani Allah ya ɗaukaka shi kai baka samu wani irin ɗaukaka ba damuwa ta dame ka abinda zai amfane ka ma ka kasa tuno shi saboda tsabar hasada ta lullube maka zuciya kaga ba za ka tashi cikin ni'ima da kwanciyar hankali ba sai ka ka tashi da fushi ba za ka samu lokacin da ka ce alhamdulillahi allazi afani fi jasadi da sauran wannan addu'o'i ba fadin sa yake wa azina li bi dhikrihi nan ana nufin al-ilm al-qadari al-kawni a cikin siyasin magana amma ba ba'da wuqu'ihi to kuma ya zama shar'i da qadari yau kamar da na ambata mana da su izini da umarni duk sukan zo ajaran wa shar'a ko Allah subhanahu ta'ala in ya yayi umarni in kaga umarnin na abu ne da dama yayi umarnin abauta maka da shi ana kiransa mene shar'i ne yawa in ya riga ya auku kuma daga bawa to shar'i ne kuma qadari idan kuma ya zama wani umarni ne ko izini wanda yake akwai abin da ba daidai ba shi wanda Allah bai yarda da shi ba to wannan sai a fasara shi da mene izini ne wanda iri kauni kawai ba shar'i to nan da yace wa azina li bi dhikrihi ya bani dama abinda ake ya ga damar in ambace shi domin da bai ga dama ba ba ma za ka tashi daga baccin ballanta naka ambace Allah subhanahu wa ta'ala saboda al'izini alwarid fi nususul kitabi wa sahihi sunna ala ismaini shine akwai alkauni wa yuradu bihi mashi'atullahi sabiqa wannan duk kun san shi in an in kaji an ce izini a qur'ani to yana iya daukar wannan yana iya daukar wannan kamar da alama ke cewa fa'alul lima yurid Allah subhanahu ta'ala mai aikata abinda ya so ne ya so nan mai ake nufi da ya so ya ga dama yau wannan ana nufin mashi'arsa yau akwai kuma al'ilmi shar'i shine addini alladhi yata'allaqu bihi yata'allaqu bima yuhibbuhu Allah wa yardahu al'ilmi shar'i shine abin da yake da alaka da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi yace ayi kaza to duk abin da mutum ya aikata na wannan to ya dace da izinin Allah shar'i كما ان الله مكتشف يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم allah yana so ya karbi tuban ya shiryar da ku kaga wannan wani ilimi. shar'i ne nan ba kawai don haka waɗannan abubuwa suna cikin abin da mutum zai samu na fa'ida a wannan addu'a da muka je ta a yau muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a wannan addu'a mu dace da fada mu dace da dimantar ta a duk lokacin da zamu kwanta ko muka tashi kai daga bacci kuma mu yi fatan Allah subhanahu ta'ala ya karbe ta daga gare mu domin wato dacewa kuma ya zama rayuwar mu a ranar da muka tashi dinnan ta cancanci wannan abin da ke ciki mun samu al-mu'afa al-mu'afa da tsarewa في الدنيا والآخرة بدخول إلى شبه منانا تأدو أرقل شيء الحمد لله الذي عافاني في جسدي نعم. ورد إلي أي ورد علي روحي وأذن لي بذكري الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره wannan in ka tashi daga bacci kar ka manta da faɗin wannan la'alla na ta wata mu za ta yi amfani kuma tun da dai kana da littafin ka yi ka karanta da kanka Allah muke roƙo ba mu tafiki Allah ya sare mana al'amura Allah sa mana albarka a wannan rayuwa Allah tsare mu daga kowace irin fitina ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a rayuwar kowanne mutum daga cikinmu Allah kuma ya taimake shi akan ayyukansa da kasuwancinsa da leburancinsa duk wanda ke cikin damuwa su uwa musulmi muna roƙon Allah ya yi masa damuwarsa Allah biya kowa bukatunsa na alheri waɗanda Allah ya karɓi rayukansu sakamakon cututtuka su kwalara inda da sauransu muna roƙon Allah Allah ya gafarta musu ya sa aljanna ce makomarsu wanda kuma ba su da lafiya suke kwanci a asibiti Allah ya ba su lafiya da wannan ciwo da wannan annoba da koma wani irin ciwo muna roƙon Allah kuma ya sa mana albarka a wannan damina a samu abin da za a ci Allah ya sauƙaƙa mana farashin kayan abinci Allah ya sauƙaƙa mana farashin dukkan abubuwa ma na buƙatu yau da kullum da ɗan adam ke buƙata Allah ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ƙara taimakon shugabanninmu akan yin abin da ya dace Allah kuma ya tsare su ya tsare musu hankalinsu da haɗin kansu Allah ya bamu damar zaman lafiya da kuma ƙaunar juna a wannan ƙasa tamu duk abin damuwa Allah ya tsare mu ya Allah muna roƙon ka duk wanda yake cikin wata damuwa tsakaninsa da iyalinsa Allah ka shirya su Allah ka daidaita su Allah ka shirya su ko tsakaninsa da ƴaƴansa wata damuwa ta auku muna roƙon Allah ka daidaita tsakaninsu Allah ka shirya mana samarinmu Allah ka taimake su a makarantunsu Allah ka taimake su a karatun da suke Allah ka sa ya zama mai amfani a gare su duniyar su da lahirar su Allah ka raba su da zinace zinace da luwatsi da sace sace da dukkan da shaye shaye da dukkan abin da zai lalata musu tunani ya nesanta su da Allah Allah ka kusanto da su masallaci da san sallah da san zikirin Allah Allah ka cire musu soyayyar ƙwallon kafa Allah ka saita tunaninsu ka tabbatar da su da dugadugansu akan tafarki madadashi rabbana atina fid dunya hasanatan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 ka jera su yau ka yi wannan gobe ka yi wannan saboda wannan ya fi taimaka maka wajen eh, sanya ma'anonin ka rika juya su a kwakwalwar kada ya zama ka haddace hadda kawai ba tare da tunani akan ma'anonin ba kullum zikiri yana da fa'idarsa yin haka ya zama lokacin da za ka ambaci abu ya zama kana tunani akan ma'anoni na amma yana farkawa ya farka yawwa tun kafin ma ya shiga ban ɗauki lokacin mai gaɗin nan to maimakon kai ihu ko ko ba wasu haka shige ne in zai miki ko nishi eh, ko kuma mutum ya ambaci bikirin da ba shi ake a wurin ba ya eh, galibi yanzu hmm, misali mutum zai eh, atishawa ko kuma zai yi abin nan hamma sai ga ya faɗi wani abin daban wani ya ce la ilaha illa ba ba la ilaha illa ake faɗi ba lokacin hamdu yau kowanne abu da abin da ake faɗi a wurin sa insha Allah za mu zo duka mu ji su Allah samu da shi barakallahu Allah sakara barakallahu